I want to obviously ensure that all commands, all CP commands must address is the issue of illegal deployment of our police special unit the police mobile force the DGP sofeta general na yan sandan Najeriya kenan Alhaji Ibrahim Idris ke baiwa kwamishinonin yan sandan kasar umarni ce dole ne daukacin kwamishinonin yan sandan Najeriya su tabbatar sun jajjanye yan sandan nan da ake turawa ba bisa ka'ida ba don kare lafiyar irin jami'an nan da ake kira manyan mutane ina son ku bi diddigin duk jami'anmu da aka tuttura kuma tabbatar an jajjanye su kana a sanar da mu a nan hedikwatar 'yan sanda ta ƙasa daga yanzu zuwa ƙarshen wannan wata muna son mu zama muke da cikakken iko da kuma ta cewa akan dukkan yadda ake amfani da jami'anmu a ko'ina cikin faɗin ƙasar nan. We are going to have an absolute control on the usage of our policemen that we attach Malam Shaibu Mungadi wani mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Aka ga matar gwamna ko matar sanata da 'ya'yan shi za su je kasuwa amma da 'yan sanda suna ɗauka musu jikuna Za ka ga gonakin manyan ma'aikata an kai 'yan sanda suna tsaro da gidajensu an kyale su talakawa duk abin da zai ci su ya ci su 'yan sanda dai an sani a Najeriya tsayin yawan su yi kaɗan to kuma cikin karancin da ake da shi kuma ana tara su gidajen manyan mutane ana kyale talakawa ba a yi masu aiki ni na gani a wata jiha wani ɗan sanda da na sani yau shekara fiye da goma yana gidan gona ba a taɓa canza shi ba. Kaga irin waɗannan ba za su ma san yadda ake aikin 'yan sanda ba. Saboda haka wannan umarni da shi uh, Speto General na 'yan sanda ya bada yana cikin manya-manyan ayyuka na alheri da zai yi ma wannan ƙasa idan bi wannan umarni. abin da muke jin tsoro yan ƙasa shine da yawa ana ba da wannan umarnin amma sai abin sai gaba gaba yake yi kwanaki aka yi wani haɗarin mota aka sami wasu yan sanda masu bindigogi mobile sun fito su hudu suka yi ma mai motan nan ɗaya mugun duka akan sun bi hannun da ba nasu ba sun je sun ci karo da shi bai tsaya ba aka bincika aka sami kanan wani wai dan uwan wani gona ne ko kanan wani gona ne suke rakawa yana sauri zai je filin jirgin sama ana so a sa ya makara kaga irin wannan talaka ne aka aka yi duka a kan kanan gwamna ba ma gwamnan ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.